Kalangu, studio Kalangu. Tahiya yana yin Niger. Kalangu, studio Kalangu. Tahiya yana yin Niger. Alhamishi 22 ga watan Ogis na shekarar 2019 sashen Hausa na studio Kalangu ya so ma gabatar muku da shirye-shiryen shi ga labarun tare da ni Rakiya Arimi ga kanun labarun. wanda zai ɗauki orange niger dai bai tabbata ba kuma ba rimbo ba ne duk da ya fi hanya magatakardar ƙungiyar ma'aikatan orange niger ya ba da ƙarin haske za ku ji ƙarin bayani za ku ji kuma ƙarin bayani a game da taimakon da mazamnan garin tondi kandiya filinge ke samu sabilin rayuwar da suke yi da raƙuman daji. Yaya ofishin ministan da ke kula da jin kai da kuma bala'o'i ke kula da al'umma da ambaliyar ruwa ya shafa amsa a cikin rahoton namu na musamman. mutane goma sha ɗaya ne suka rasa rayunansu bakwai suka ji rauni da aka kai su asibitin zandar da kuma wasu tara aka kai su asibitin mata mai sakamakon binciken hatsarin da ya abku ne a jiya da marece kan hanyar kantse kilomita uku da mata mai kamar yadda wakilinmu na mata mai ya shaida mana dalilin abkuwar wannan hatsarin ɗaya daga cikin motocin ne ke da ido ɗaya duk da kasancewar jami'an tsaro kan hanyar. Batun cewa kamfanin Orange Niger ya koma hannun Rimbo bai tabbata ba, amma a fadar magatakardar kungiyar ma'aikatan Orange Niger Rimbo a matsayinta na wadda ke da a hannu a ciki ta hi sauran hanya daukan Orange. A ta waya Hashimu Turnuwa Ali ya bayyana wa Rukayya Abdurrahman damuwar ma'aikatan Orange. Maganar ba ta tabbata ba tukun, amma abin da zai iya yiwuwa ne a cikin tsarin kamfani mai zaman kansa bisa gamayyar jari ƙananan masu hannun jari su ne na sahun gaba duk lokacin da mai babban hannun jarin ya nemi sayar da kamfani Duk da yake Orange ta shirya tattaunawa da Telecel idan masu karamin hannun jari suna shirye ga karbar bukatar bisa tsarin Ohada su ne sahun gaba. mu kowane kamfani ne Orange ya ɗau niyyar saidawa muna da abin da ya ɗau hankalinmu shine ɗorewa ga ci gaba da aiki kuma wanda zai karbi ragamar kamfanin na da nau'in arzikin da zai zuba kuɗin shigar da kamfanin kan tafarkin zamani. ya kasance kuma bisa turba samun yasisin layin katije. da ya kasance babban kalubalen gasa a ƙasar Nijar. Ya waje ba a samu babban jami'in shagora da ke da fahimtar tafiyar zamani ga lamuran sadarwa. Wayewa manomar gundumar diya da ke garin Filinge kai da kuma kawo musu goyon baya a kan ɓannar da raƙuman daji ke yi musu shine gurin da ƙungiyar da ke fafutukar kare raƙuman daji ke son cikawa cikin wasu tarurrukan ba da horo da suka gudanar a cikin ƙauyuka ashirin. gadai ra'ayoyin da wasu daga cikin manoman tondikandiya suka bayyana wa hassan mummuni zaman mu da raƙuman daji babu laifi matsala guda ce lokacin da suke sabkowa suna ɓana cikin gonakai wallahi sun taimaka muna an ba mu kuɗaɗe mun sai dabbobi muna kiwo wallahi rigor sinar gangiyoyi zaman mu da raƙuman daji sai godiya tunda sun kawo mana ci gaba sosai mun samu albarka kwarai da gaske a ƙauyen tondi kangi ta dalilin su tunda akwai mutane mutane da suke zuwa ziyara dalilin su har ma muka kulla alaka da su saboda rakuman dajin. Lalle kungiyoyin da ke kawo mana taimakon nan suna kawo shi sosai. Da mu kam shekara hudu ke ga muna samun jika goma sha biyar biyar sun taba kawo mana shinkafa. Na san dai wannan na da alaka da kasancewar rakuman dajin da ke wurin ne sun sha kawo muna tallafi. da jiya araba babban birnin kasar maroc fitaccen ɗan ƙasar Nijar mai wasan taekwondo Isufu Abdulrazak Alfaga zakaran wasan damben ƙafa ya sake lashe tukwicin zinariya masu sama da kilo 87 a karo na goma sha biyu na wasannin ƙasashen Afrika a ɓangaren Jido. Uwar gidar Tijjani Bibata Musa Hassan shugabar tawagar Nijar ta bayyana cewa 'yan wasan Nijar na asahu na biyar ajiya a wasan beach volleyball an tsaida kasar Nijar dalilin cewa 'yar wasan ta ji rauni a wasan damben hannu ɗan kasar Nijar Abdulkadir Kimba zai yi wasan kusan ƙarshe. Wasu bindigogin kirar AK-47 da kuma harsashai dubu biyu da rigar kariya guda da wasu bindigogi biyu masu kirar FMM-WIT da sauransu su ne ofishin zandarmar Agades suka kama a ranar Litinin kin da ya gabata a Amataltal a wani ƙauyen da ke nisar kilomita 135 daga Agades. Mutane hudu ne da ke cikin wannan al'amarin ke a hannun jami'an tsaro kamar yadda Litinin Colonel na ofishin jandarmar agades abdullahi tubi ya shaida ma anise karim sojojin kasar mali biyar ne aka kashe a ranar laraba a tsakiyar garin mali ga wani kwantan ɓaunar wasu 'yan ta'adda da suka kuma rugurguza kayayyakinsu in ji rundunar kasar mali da ta shaida ma a fp wata tawagar sojojin rundunar kasar mali ce ta fada cikin wannan kwantaman tsakanin garin boni da kuma hambori bayani ne da rundumar kasar mali ta yi a kan shafinta na twitter tun a ranar goma sha biyar ga watan juli ne al'ummar ƙauyar inatas suka ƙauracewa wurin wannan kuma yana dab da wasu 'yan ta'adda da suka kashe mai garin garin da ke rikon kwarya abdullahi ag ismag magajin garin ina ta sanar a fadar shi al'ummar ƙauyen na samun taimako daga kungiyar agaji pam a tawaya abdullahi ag ismag ya yi wa adama dawaki ƙarin bayani Tun bayan al'amarin kishin gillar da aka ma mai rikon kwarya na sarautar zuwa yanzu dai ba a ga wani al'amarin da ya afku ba, komi ya lufa. A garin Inatas ma duk mazamnan garin sun yi gushi, a yanzu nan ma suna a cibiyar sayas ta Ayeru, amma sojojin suna nan kuma a kewayen akwai mutane. To al'umomin da ke kewayen yaya rayuwar tas take? al'ummomin da ake taimakawa fam tsarin ba da ciyarwa na ɗinkin duniya ke taimaka musu wanda ya kiyasa wa'anda za a tallafawa shi ke kai musu abinci amma gaskiya ban san adadin yawan abincin ba kuma game da kakar damanar da ake ciki ya zanto ba hanyar bi zuwa wurin ba abu ne ba mai sauki a yanzu haka akwai manya-manyan motoci jirge da hatsin fam da ke nan tsaye gabar wani Gundumar karkarar sindar da ke a garin Tilaberi ta sake tsunduma cikin matsalar ambaliyar ruwa kogin isa kamar yadda magajin gari ya bayyana bayan ambaliyar ruwa da ta ci makarantu da kuma tsibirai da gonakan shinkafa da kuma wasu hanyoyi da dai sauransu a farkon shekara al'ummar wuraren da suka kai kimanin dubu shida na zaman jiran komawar wurarensu kamar yadda magajin garin Sindar Hassan Sita ya bayyana wa Rahilatu Sumana ta waya. après la situation des inondations c'est dans ces mêmes classes que euh, bayan faruwar lamarin ambaliyar ruwa cikin waɗannan ɗakunan karatu ne aka ci gaba da bada ilimi ganin yadda ruwa ke hawa a yanzu akwai yiwuwar komawa gidan shiya noman goje kuma ba a sauya al'umma wurin zama ba idan gwamnati ta ɗauki niyyar gina sabbin ɗakunan ɗaukar karatu dole sai an haɗa da tashin jama'a domin za su bar tsoffin gidajensu da tsoffin gonakinsu amma ba a yi komi ba kawo yanzu ma'aikatar baiwa al'umma kariya ta sanar da ni cewa an gudanar da nazari kan batun a amma ba a kai ga amincewa da shi ba muna jira mun sami tallafi daga abokan hulɗa domin gina ɗakunan ɗaukar karatu guda uku wani abokin hulɗar ya yi alkawarin gina musu gidan likita amma da yake har yanzu babu haske kan batun sake musu mazamni harkokin shiru ne takardun sun makale a wani waje ni ina sanar da waɗanda ya kamata halin da waɗannan garuruwa suke ciki kenan magajin garin gundumar dabaga jihar agadas ya bayyana sakamakon binciken bannar ba watsewar kogin talwa da haddasa sabilin ruwan sama na 16 ga watan ogis mu saurari ƙarin bayani da magajin garin muhammad agali yama musa mamman nombre de ménages sinistrés nous avons 1019 adadin magidanta da suka fuskanci ambaliya dubu daya da goma sha tara wa'anda iyalansu suka jibinci mutum dubu bakwai da dari da sittin ta fuskar injunan jan ruwa da ruwan ya yi awon gaba da su sun tashi 353 uku da suka rumza su 143 ne shifkoki itacen da ake runu da suka bi ruwa miliyan guda da dubu 880 89,911. A fuskar shimfiɗar Rezon California mun ƙididdige 73,767 da ruwan ya biya da su. Wajen hilaye keɓaɓɓu da kwarin yan malala kansu ya raba harsuna da suka wa lambunan barazana suka yi awon gaba da ƙasar mai kyau da dubbaban albasa kayan aiki da dama ruwan ya wuce da su gaskiya ɓannar tana da dama. vraiment le dégât Daga ranar 20 ga watan Ogis na shekarar 2019, Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyo 38 abokan hulɗa shafaɗin ƙasar Nijar ke gabatar muku da wani sabon shirin da mata suka yi saboda mata. A kowace ranar talata bayan labaru ku kasance ta da rahotannin namu na musamman cewa da shirin kyautar rayuwar iyali a harsunan buzanci, Fulanci, Hausa, Zabarmanci da Faransanci. Haka zalika a rana ta talata a daidai ƙarfe 6 da minti 10 biyar na yamma ku tarbi shirinmu. Na filin mata tsawon minti arba'in da biyar a halcin zabarmanci. Hausa ko Turanci? Filin mata? Shirin da ke kawo muku haske ga al'amuran rayuwa na yau da kullum. A yanzu kuma rahoton namu na musamman a kasar Nijar in an ce damana an ce ambaliyar ruwa a wasu wurare da dama ambaliyar ruwa da ke haddasa banna wani bi rasa ran ɗan adam da ma na dabbobi wannan kuma na da buƙatar taimako dalilin yasa muka nemi jin cikakkun bayanai daga ofishin ministan da ke kula da jinƙai da kuma bala'o'i sumana garba da ke kula da tsarurruka da kuma rigakahi ya yi wa alasan kuzi bayanai domin bayar da amsa ga bukatun waɗanda suka fuskanci ambaliya harabar ministan kai agaji da ɗauki ta ƙasar nijar na aiki hannu da hannu da ma'aikatun ilimin fusaa na gwamnati da masu ba da agaji na ƙasa da ƙasa sumaila garba shugaban rashin girka dubaru da rigakahi ga bala'o'i ya bayyana yadda ayyukan ke gudana mu ne ma'aikatar minista mai kula da tafiyar da al'amuran. A game da batun ambaliya za mu haɗa ƙarfi da ma'aikatar sojojin kwana-kwana da farko za su agaji mutanen da ambaliyar ruwa ta rutsa da su su ba da bayani akan halin da ake ciki bayan haka sai mu duba bukatu na zahiri na waɗannan mutane muna shida da cewa ma'aikatar minista ba ta da isasshen hali balantana mu ce ga abin da za mu badawa saboda haka har ila yau sai mun waiwayi abokan hulɗar mu masu ba da agaji muna da wani sashe mai kula da wannan lamari a ƙarƙashin fadar prime minister kuma muna da wani kwamiti mai kula da al'amarin ambaliyar ruwa wannan sashe shi kansa yana kumshe da abokan hulɗa da yawa kowace litinin wannan kwamiti na yin taro da karfe uku na rana domin yin raskwana haka muke yin aiki domin taimakawa mutanen da ambaliyar ruwa ta rutsa da su ko kuna iya bayyana muna irin tallafin da kuke baiwa mutanen da suka fuskanci ambaliya Kamar yadda ni bayyana muna da abokan hulɗa kuma muna da wani tsari na ba da amsa cikin gaugawa inda muke ba su kayayyaki kamar su tabarmi tare da gudummawar abokan hulɗa kuma cikin wannan tsari har zuwa tsawon wata ɗaya muna iya ɗaukar ɗawainiyar mutane a wani wuri kafin gwamnati ta yunkura ta kawo gudummawa na abinci kamar hatsi shinkafa da sauransu ga waɗanda lamarin ambaliyar ruwan ta rutsa da su. To wai ita harabar ministan kai agaji da ɗauki ga batun bala'o'i da ambaliya ko tana da rasa makusanta a cikin yankunan ƙasa yaya kuke kuna ciwo kan lamarin A cikin tsare-tsaren da ma'aikatar minista ta tanada an kayyade cewa ayyukan kula da matsalar abinci da rigakafi da bala'o'i suna aiki ne tare da ma'aikatar ministan da ke kula da ayyukan jinkai. Ba da jimawa ba tare da abokan hulɗa mun kai jami'an ofishin minista a cikin jihohi hudu a matsayin darakta janar na wannan ofishin ministan ayyukan jinkai. Jihohin su ne Difa, Maradi, Tawa da Tilibiri. Jihohi guda hudu kuma su ma za a tura musu da wakilan ma'aikatar ministan kula da ayyukan jinkai insha Allah. du Iyakacin labarin namu kenan na yau wanda ni rakiya arimi na gabatar muku anan muke ce muku masalam a huta lahiya.